Da farko na tambayi daraktan watsa labarun rundunar mayakan saman Najeriya, Group Captain Fami Wiwa, shin da gaske ne suna amfani da jiragen da basu da matuka a cikinsu? A fafatawar da suke da 'yan bindigar Boko Haram a shiyar arewa maso gabas. I e, muna amfani da jiragen saboda dalilai guda biyu. Mu tattara bayanan sirri kan kai koman 'yan Boko Haram da da waɗannan kuraman jiragen da basu da matuka a cikinsu suna kuma kai farmaki daga nesa saboda suna ɗauke da manyan makamai. Na kuma tambayi daraktan watsa labarun Group Captain Fami Wiwa tun da kuna amfani da irin waɗannan jirage wajen tattara bayanan sirri mai hana ku hango 'yan boko haram yayin da suke kawo hari da lori a jihar borno ka san shi ma abokin gaba da kake gwagwagwa da shi ba bacci yake ba kowa na da irin dabarunsa amma dai a gaba ɗaya mun takaita sannan mun takura kai kuma 'yan boko haram kuma wannan fafatawa ba wani abu bane da za a ce an kammala shi a dare ɗaya group captain fami wiwa daraktan watsa labarai na headquarter sojojin saman najeriya dr muhammad Mohammed El Nur Dongel kwararre ne a sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci a jami'ar Maiduguri. sai an samu intelligence an tattace ina inda Boko Haram suke ina suka buya akwai bulamomi da hakimomi da sauran duk sun sai inda suke yaran nan da sun sai inda suke a nan sai amfani da drone din amma ba haka ba ai ba yanda za a yi drone ta tattace waye Boko Haram waye ba Boko Haram dole mutanen kayukan da kuma garurukan su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro don yawon da suke yin ai ba jeji su yawo gaba daya ba suna shiga cikin gari suke fita yanzu alorin da suka yi nan an ce sun zo da motoci wajen uku ko hudu da kayan yaki bayan da suka yi barnan nan ai an san inda suka tafi ba bisu ba kuma dole inda suka cin wasu sun gan su. magana da fashe gaskiya ba amfani da intelligence a same su gaskiya an samu nasara akan Boko Haram amma har yanzu nasaran bai kai yadda za a zauna a ita murna ba to kayyuka kayyuka yuka ya kai ishirin da ake zuwa ana farmakin ana kashe mutane ba ma reporting wasu ma Hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko El Rashid ya yi karin bayani dangane da irin waɗannan jirage da ba su da matuka a cikin su so idan ka duba irin wannan drone na Nigerian Air Force sai amfani da shi an riga an yi infusing mata wannan briefing da ya kamata da zai kai bombarding saboda haka wannan drone din tactical drone ne ba strategic drone bane wanda zai je ɗauko bayanan sirri ya kawo mutane a sa a computer a samu abin da ake drone din da muke da shi yanzu wanda zai kai farmaki ne a wajen boko haram ka san drone din kala biyu ne akwai strategic kuma akwai tactical strategic eh, drone shine wanda yake zuwa ya gadaran intelligence ya kawo ma mutane tactical kuma shine wanda yake aikawa ya je ya kai farmaki da ai programming din shiga wuri kaza ga wuri kaza Allah hakika ina ganin su air sun samu intelligence from human intelligence ba shi from electronic intelligence ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.